Barka da shigowa tashar Hausa TV. Ku danna subscribe ku danna ƙararrawa domin kasancewa da sababbin shirye-shiryenmu. Wannan kuma jeri ne na manyan jaruman kanet waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu suka koma wajen Ubangiji. Yayin da Kanut ta jera waɗannan mutane a cikin jerin mutanen da suka baiwa ƙungiyar hidima da kuma jajircewarsu hakan ya sa suka yi masu wani jadawali wanda ba za su mance da su ba wannan bayar allah da kuke gani ita ce binta ƙofar tsoro wadda ta rasu ita ma sannan kuma akwai suleiman safit wanda kowa ya san cewa fitaccen jarumi ne a masana'antar kanut wanda allah shi ma ya karɓi rayuwarsa a kwanakin baya akwai umar wangis wanda shi ma tsohon marubuci ne kuma tsohon darakta ne wanda kuma yana dan fitowa jefi-jefi a fagen wasanni da kuma ba da abubuwan gudunmawa a hukumance akwai baffa ahmed wato wanda aka fi sani da cinnaka wanda ya kware wajen baiwa mutane dariya da nishadi tare da rabilu musa dan ibro wanda shi ma ya ba da gudunmawa sosai a cikin harkar industry ta kanut akwai kuma umar katakore wanda kowa ya fi sani cewa shi ma yana cikin tawagat ibro wanda shi ma yakan ba da dariya da nishadi a fagen fina-finan hausa da kuma nishadantarwa a kwanakin nan ba da jimawa ba ubala ibrahim wanda kowa ya sani da shi ma fitaccen jarumi ne a kanewt wanda yake tsarin 2fx ma'ana tsagin sani danja da yakubu muhammad akwai ayuba dahiru wanda shi ma darakta ne kuma wanda ya kware wajen fito da fina-finan addini duba da yadda kanewt ta bayyana shi a matsayin darakta mai cika da kamala akwai amina garba wadda ta rasu ita tun ranar 21 ga watan 11 2010 akwai tijjani ibrahim wanda kowa ya san da cewa darakta ne wanda ya shirya fina-finai da dama a harkar kannywood da kuma harkar chamama akwai muhammad balarabe sango wanda shi ma ya rasu ɗaya ga wata 2012 wanda kowa ya san cewa darakta ne shi ma wanda ya ƙware wajen kawo muku fina-finai na masu ilmantarwa akwai husaina gombe wato wadda aka fi sani da tsigai wadda ta fi fitowa a cikin matar ibro wadda kuwa ya sani irin gudunmawar da ta bayar a harkar kaniyot akwai lawan kaura wato wanda ya fi fitowa a kaura a cikin shirin su ibro da kuma nishadantarwa wannan kuwa ya sani cewa fitaccen jarumi ne wanda kuma ya ba da gudunmawa 100 a kungiyance a harkar kanewood wanda har sai da ya kai matsayin ciyaman a cikin wannan kungiya wanda kowa ya fi sani da rabil musa dan ibro akwai jamila haruna wadda kowa ya sani jaruma ce wadda ita ma ta ba da gudunmawa 100 a cikin harkar kanewood akwai zulkifilu muhammad wanda shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar kaniyot wanda shi ma ya ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari a cikin harkar kaniyot din? sannan kuma akwai sha'aibu muhammad wanda aka fi sani da ɗan wanzan wanda shi ma ya kan fito a shirin su ibro ma'ana shirin camama ahmad yasnuhu wanda yana daga tsagin kaniyot wanda ya rasu shi ma a kwanakin baya to allah ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu ya sa aljannar firdausi makoma akwai hawa ali dodo wadda aka fi sani da biba wadda ita ma fitacciyar jaruma ce a Kanyut din ta ba da gudunmawa 100 100 a cikin harkar Kanyut akwai safiya ahmad jaruma ce ita ma wadda ta fito a Kanyut akwai aisha dan kano wadda ita ma fitacciyar jaruma ce wadda allah ya anshi bakuncinta a kwanakin baya sannan kuma akwai waɗanda su suna nan da rayukansu ba su mutu ba kamar su wa'annan da kuke gani da kuma wannan inuwa hawa amina wadda ita ba ta rasu kwanakin baya ba da jimawa ba sosai da fatan allah ubangiji ya ji kansu ya kuma gafarta musu akwai maryam umar wadda ita ma ta rasu a kwanaki